Hari na baya-bayan nan dai an kai shi ne a ƙauyukan kuru-kuru da jar kuka duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Anka, inda 'yan bindigar suka kashe mutane akalla shida tare da tarwatsa garuruwan biyu. Wannan ya haifar da kafa wani sansanin 'yan gudun hijira na gaggawa a sakatariyar ƙaramar hukumar mulki ta Anka domin tsugunar da jama'ar garuruwan biyu mafi akasari mata da ƙananan yara. kare na kare na an ka kashe shekaran jiya aka ce yara maza don sai aka kashe ko ta an kashe su an kashe yan kuru kuru ashe suna nan lallabe suna nan ne lallabe zuwa gara suka dogo gawa sai da sai an ka an ka halibe su iya da jakuka an ka yanne na uku an ka kashe kamar sun zo da rana ne koko da dare ne da rana ko sha azuhuri sun kama ta halbe A wani taron manema labarai masarautar ta anka wacce ita ce kan gaba a tsarin masarautun jihar Zamfara ta yi Allah wadda da harin wanda ta ce a yanzu lamarin ya shige nazarinta. Wazirin anka Muhammadu Inuwa shine ya zanta da manema labarai a madadin masarautar. Kan wannan dalili mun ba da kwana uku zan ce kamar zaman makoki don wani abin da same mu sannan kuma insha Allah za mu yi azumi a takaici kowa zai azumi na kwana uku don a faɗa mu Allah matsayin da muke ciki sannan kuma mun ja kunnan juna cewa ya kamata mu san matakan da za mu ɗauka don mu kare kanmu sojojin da aka turo yawanci abin da ke faruwa sai hituna ta bijiro sannan ake kiran su a sanar da su so kuma kamin su isa wannan wurin za ka ga cewa an ma riga an gama barnar To sai dai hakan bai hana masarautar ta anka ci gaba da kokartawa ba domin ko ta kira wani taron gaggawa da shugabannin Fulani a yunkurin samar da maslaha. Abubakar Bele shine ardon anka shugaban Fulani a masarautar. Masu wannan ta'addanci kowane irin yare ne in dai ana gani in dai suna ganin su Fulani ne to sun saba ma Fulaku kuma sun saba ma tarin mu da Hausawa an isko mu da Hausawa muna zamne da su kasan nan lafiya lau Kuɗoɗi ko waɗanne iri tare da hausawa muke yi an wasu mutane sun zo sun zo sun kawo ta ƙiyayya tsakaninmu da ƴan uwanmu hausawa sun sa shi kuwa shugaban ƙungiyar fulani ta miyete allah na ƙaramar hukumar mulki ta anka muhammadu dan ali cewa ya yi 'yan bindigar suna jefa fulani da ke zaune cikin jama'a a cikin hatsari da ayyukan ta'addanci da suke yi. Allah shi isan mana ga waɗanda sanadiya kuma ina roƙo don girma Allah 'yan uwa fulani wanda a cikin wannan abubuwa don Allah ina son su yi karatun ta na su zo su miƙa wuya. Wannan na zuwa ne makonni biyu bayan da gwamnatin jihar ta bada umarnin kashe duk wanda aka sama da bindiga ba bisa ka'ida ba sakamakon wani hari da 'yan bindigar suka kai a ƙauyen Bawar Daji wanda ya sanadiyar mutane fiye da talatin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Anka a Najeriya.